To, bakoncin wa muka samu yau. Um, Dr. Khadija Chuai Shu'aib. Malama Khadija, ba mu labarin ki amma takaici. Uh, sunana Khadija Shu'aib. An haife ni cikin watan January a 1992. Um, na yi primary school a Kaduna, sai na ƙarasa shi a Lagos. Daga nan sai na shiga secondary a um, federal government girls college shagamu mm. a ogun state daga nan ina aji ss2 na ina ss2 muka dawo nan kaduna da zama sai na karasa a grace international college kaduna mm. a doka village sai daga nan sai na samu admission zuwa university a uh, october 6 university a uh, egypt october 6 city na karancin um, medicine. Dama abin da kike sha'awan karanta kenan? Tun ina karama ina sa rigan babana ina ce masu ne likita ce. <laughs> kina biki sha biki samu matsala wajen neman admission biki samu matsalan jan batun da ba a Najeriya kika yi Na yi um, na fara applying a Najeriya a ABU na ci jamb na je post UME ban samu na samu admission ba. sai na ƙara yin wani jam to kafin result in ya fito shine na samu wannan admission ɗin sai na wuce kawai to eh, da kika tsinci kanki a egypt shin bike fuskanci matsala wajen koyon abin da kika je koya ba tun wata ƙasa ce daban da wanda kika tashi um, da fari da na je dama na ce masu a haɗa ni da um, ɗaki balarabiya saboda nima in samu in koyi larabci kuma gaskiya makarantar mu ba laifi da turanci ake koyar da mu sai dai da mutum zai samu matsala ne sai dai in ya fita haka maybe zai siya wani abu ko haka shine yake dan samun matsala amma dai kuma zama da mutanen gari da magana da su da harka da su kaɗan kaɗan mutum yana koyan larabci kin koyi larabci ke ne yanzu eh, koyi larabci to ah, me bambanta karatun can da na Najeriya na ɗaya dai <laughs> babu matsalan nepa kuma komai nasu yana da tsari kasan lokacin da kake da test kasan lokacin da kake da exam ka san yadda za ka tsara lokacinka ka ware lokacin karatu da mm-hmm. lokacin bacci da lokacin cin abinci yawwa komai na da time in shi so in kana da wannan za ka san yadda za ka tsara rayuwarka yadda ba za ka wahala da yawa ba gurin yin karatu. Kenan ba wata matsala da kika fuskanta? Gaskiya gaskiya dai a'a. Ato um, a karatun likitanci akwai lokacin da ake shiga asibiti a koya muku a can aka koya muku koko a nan kika zo? A can aka koya mana. Akwai as muna zuwa asibitoci biyu da na makarantar mu da kuma na Cairo University. Mm -hmm. na cairo university din kaman babban asibiti ne sosai a duka middle east da mutane da yawa suke zuwa um, a gurin ana ganin close kamar 10,000 cases mm. haka a cikin sati from different daga dukkan bangaren medicine din ke a wani bangare kika fi kwarewa ni ina gani a bangaren bangaren um, mata Mm. masu ciki yes obstetrics and gynecology mm. masu ciki da haihuwa da kuma kawai mata in general dai To a da kika dawo nan gida Najeriya kin fara aiki yanzu? A in mutum ya dawo in kai karatun medicine a kasan waje ka dawo mm. dole ka je ka rubuta wani jarabawa. kafin ka samu ka shiga kaman conversion program ne. Kin rubuta jarabawa eh, Ne na rubuta jarabawa Ya fito? ya fito. Kin ci? Alhamdulillah mun ci. Yanzu ba fara aiki ba kenan. Ba mu fara aiki ba tukunna yanzu muna jiran a yi induction sai mu hmm. karbi license sai mu je mu fara. Ni dai NYSC zan hmm. yanzu bayan na yi induction din na karbi license. To me burin? Ah, my ambition. Buri na yanzu shine in ga na shiga saboda in mutum ya gama medicine shekara shida dole zai samu bangare ɗaya kamar da kika tambaye wani bangare mm. na fi kwarewa mm. dole ya samu bangare ɗaya da yana so ya zama kamar ya kware sosai a mm. cikin shi ya je ya ci gaba da karatu sai ya wannan ya samu ya zama babban likita a wannan bangaren. Yanzu burin ki kenan ki karo wani karatun? Yes. A nan gida Najeriya ko a waje? A duk wanda na samu, amma dai zan fi so in samu a can din saboda ina gani in na je can sun fi kayan aiki kuma sun fi samun ƙwararru wanda suka san me suke akwai ƙwararrun amma su ma sai da suka je wani guri ne ai suka dan samu suka zo suka hada da na nan saboda medicine dama shi experience ne hmm. dole sai ka je ka ga me ke faruwa a nan me ke faruwa a can sai ka zo kai ma ka zo ka zauna ka yi tunani in ka samu wani case ka zo ka har hada ka ga me wancan ya me wancan ya me wannan zai me wannan zai ka samu consensus also daga gurin colleagues ɗinka sai ku zo ku wannan ku yi decision a takaice wani irin shawara zaki ba mata mata mata su tashi su yi karatu su sa ido kuma su saboda mata su ne suke building nation su in kuma an ce in kayi educating mace kaman kayi educating nation ne gaba daya so kowa ya tashi ya yi karatu saboda ka a zo a samu wanda za su ce za su danne maki haƙi saboda kai mace ne baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya